الحمد لله الذي حرم الفواهش والخنا وحرم الذنوب كلها بلا استثناء وشدد في اللواط والزنا قال الله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى نحمده سبحانه وتعالى ونسأله التوفيق والهداية ونعوذ به من الخذلان والغواية ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نحانا عن صفات الفساق وأهل الضلالة ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله بعث بأشرف مقصد وأسمى غاية صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل التقى والهداية وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون إن الإسلام دين العفة والطهر والنقاء والعزة والقوة ولذا حرم الله تعالى الفواحش ما ظهر منها وما بطن لأن الفواحش مصدر الضعف والهلاك والذل والهوان قال الله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأشد أنواع الفواحش وأخطرها الزنا تلك الجريمة المنكرة والفاحشة المدمرة التي تؤدي إلى الهلاك والهوان والفقر والمرض وغضب الله تعالى ومقته يقول النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات وذكر منها الزنا متفق عليه وكما جعل الفاحشة من الموبقات وجعل مقترفها منتزع الإيمان في مقابل ذلك أثبت الإيمان وربط السعادة وعلق الفلاح بختال حميدة منها حفظ الفروج عن الزنا قال جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا زن العبد خرج منه الإيمان وكان كالذلة فإذا انقلع منها رجع إليه الإيمان أخرجه أبو داود واللفظ له والترمذي والبيهقي وصححه الألباني أيها المسلمون ليس شيء يقع إلا وله أسباب ومعرفتنا بالأسباب والعوامل المؤدية لفاحشة الزنا تضع أيدينا على الداع والوقاية منها وسد الطرق الموصلة إليها يكمن فيها العلاج والدواء والعاقل من وعى هذه الأسباب وأبعد نفسه عن مخاطرها وتأمل طرق العلاج وألزم نفسه بها وأول الأسباب المؤدية للزنا وأهراها ضعف الإيمان واليقين فإذا ضعف هذا العامل ونسي المرء أو تناسى الوعد والوعيد وعمل العقوبة وتباعد الفضيحة وقل في حسه ميزان الرقابة وقد ثبت في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ومن صفات عباد الرحمن الصالحين والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون السبب الثاني النظرة المحرمة إذ هي سهم من سهام الشيطان تنقل صاحبها إلى موارد, إلى موارد الهلكة وإن لم يقصدها في البداية ولذا قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الآيات وتأمل كيف ربط بين غض البصر وحفظ الفرج في الآيات وكيف بدأ بالغض قبل حفظ الفرج لأن البصر رائد القلب وكما أن الهم رائد الموت وفي السنة بيان لما أجمله القرآن في أثر في أثر النظرة الحرام ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فالعينان تزنيان وزناهما النظر الحديث إخوة الإسلام وكم نظرة محرمة قادت إلى نظرات أخرى وقادت النظرات إلى همسات ثم مواعد فلقاء ومعظم النار من مستصغر الشرر قال الإمام القرطبي عليه رحمة الله ولقد كره الشعبي أن يديم الرجل النظر إلى ابنته أو أمه أو أخته وزمانه خير من زماننا هذا وحرام على الرجل النظر إلى ذات محرمه نظرة شهوة يرددها ومن الأسباب الداعية للزنا أيتها المرأة المسلمة تبرز النسوان وكثرة خروجهن بلا دليل وإلانتهن القول فهذه وتلك فواتح فواته للشر تطمئ الذي في قلبه مرض وتفتن المستمسك إلا أن يعتصم بالله وقد نهى الله تعالى نساء المؤمنين عن ذلك كله حماية لأعراضهن وصونا لغيرهن عن مواطن الريب قال الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ويقول مخاطبا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من باب أولى فلا تخدعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا أيها المسلمون أيها المسلمون والمسلمات ويبقى سبب مهم من من الأسباب الداعية لفاحشة الزنا وهو سماء الغنى والخنى والعكوف على مشاهدة المسلسلات الهابطة والنظر إلى الأفلام الخليعة تلك التي تبثها وسائل الإعلام بمختلف قنواتها إن هذه المشاهدة المؤذية تروض تروض البنين والبنات على الفحش وتذهب عنهم ماء الحياة وإذا نزع الحياء من أمة فقد تودع منها أما ما تهويه هذه الحواتف من بلاء وفتنة وما تحمله من سموم مبطنة فتلك آخر ما يفكر فيه وما تحمله هذه المادة المبزوثة من غرور للأفكار فهي أمور مقصودة ومن تدمير للأخلاق مبرمجة ومدروسة وكان الواجب يفرض على الأبوين التعاون على البر والتقوى لما فيه الرشد والفلاح لصون البيوت من الدمار والهلاك أيها المسلمون وتبقى طرق العلاج رهينة رهينة معرفة الأسباب ومرتبطة بإعلاجها فمعرفة السبب وإزالة الداعي إلى الفتنة أول طريق, طريق للعلاج فالذي يمنع وقوع هذه الجريمة ويضيق دائرتها هو ما أمر به الإسلام من أحكام وآداب وأقائد وأخلاق قال الله جل في علاه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيله والمعنى ابتعدوا عن أسباب الزنا وعن المواضع التي يحتمل فيها الوقوع في الزنا لتقوا أنفسكم من شره وسوء مصيره ومن الأسباب ومن أسباب الوقاية تقوية الإيمان بالله جل وعلا وتذكر الآخرة لذا وجب على الأب ليعصم نفسه من الفواهش أن يقوي إيمانه بالله وأن يتقيه ويخشى ويحسن مراقبة الله تعالى ويستحضر هيبة الله وعظمته ويتذكر وعيده وعذابه لمن خالف أمره وارتكب ما نهوا عنه فإذا امتلأ فإذا امتلأت مخافة الله سبحانه وتعالى قلب العبد كان مبتعدا عن نواهيه أشد البعد قال الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون وقد ضرب الله لنا مثلا بيوسف عليه السلام الذي تواجدت حوله دوائي الجريمة لكنه اعتصم بالله تعالى وقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ثانيا التزام النساء بالملابس السابغة المحتشمة التي هي كرامة لهن وحماية لهن من الأذى قال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ثالثا التعدو بأدب غض البصر وكف العيون الخائنة عن البحث في العورات قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن الآيات فغض البصر والسمع عما يثير الغرائز والشهوات من أغان مازنة وأفلام عاجرة وصور عارية نجاة للعبد وراحة لقلبه وأقله لأن مد البصر والسم للشهوات هي الخطوات الأولى التي يقود بها الشيطان أولياءه للوقوع في الزنا لأن ما تراه العين ينتقش في القلب ويذل يلخ على الإنسان حتى يوقعه فيما يغضب الله جل, جل وعلا ولهذا قال النبي عليه السلام العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان ويصدق ذلك أو يكذبه الفرج أخرجه الإمام أحمد رابعا الابتعاد عن الخلوة بين الرجل والمرأة غير ذات المحرم طهارة لقلوبهم وقلوبهن قال الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وفي الحديث الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام مهزرا ولا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما أخرجه الإمام أحمد وأخطر الخلوة تكون من الأقرباء لأن دخولهم على البيت معتاد من غير نكير فكان الخطر منهم أكبر والفتنة أمكن قال عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الهم قال الهم الموت متفق عليه والحم هو قريب الزوج خامسا من الاختلاف في التجمعات في أماكن التعليم والعمل وكل مجال يقود إلى الفتنة والمباعدة بين مجالس الرجال والنساء حتى في المساجد لدور العبادة فللرجال أماكنهم وللنساء أماكنهن سادسا التشجيع على الزواج للقادرين عليه من الشباب قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج والتزام العفاف لمن لا يقدر على تكاليف النكاح قال الله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله الآية فمن عفى عن الحرام خوفا من الله تعالى أغناه الله ورزقه الحلال فمن ترك شيئا لله أوضه الله خيرا منه سابعا التزام آداب الاستئناس والاستئذان حتى لا تقع عين المسلم على أوراج أو تلتقي بمفاتن قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث أورات لكم ثامنا تجنب الحديث عن الفواحش وأصحابها لأن كثرة أخبارها تدعو النفوس إلى التهاون بها والاستسهال والاستسهال لها ولا تزال تتكرر حتى تصير متداولة مألوفة غير مستنكرة وهنا ندعو القائمين في الحزبة بالاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف بائي الأدوية الذين ينشرون الفواحش على الميكروفون وقد قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تجيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة تاسعا تجنب أصدقاء السوء الذين يزينون الحرام ويتكلمون في الحرام ويستهل ويستسهل ويستسهلون الحرام ويدلون عليه فكم من صالح وصالحة من أسرة طيبة فسد وفسدت حياته بسبب صديق أو صديقة فاسدة فصديق السوء كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك عاشرا مراعاة الملابس التي يلبسها النساء أوساط أولادهن وأولاد أزواجهن التي قد يفتن الشباب والشابات في البيوت أو ما يلبسه الآباء من لباس النوم أو الرياضة أو حتى السراويل القصيرة داخل البيوت وما يلبسه المعلمون في المدارس من لباس الرياضة أمام الطلبة وهو شفاف في الغالب في غالب الأحايين وكذا ما يلزم الطلاب والطالبات من لباس الرياضة والذي يكشف عن صور البنات وبالأخص اللواتي في المتوسط اللواتي قد قاربنا البلوغ وهو شفاف غالبا ومن هنا أدوا أولياء الأمور لاختيار المدارس التي تراعي التربية الإسلامية لأبنائهم والتي لا, لا تكون سببا لإفساد تربية أبنائهم نعوذ بالله من الخذلان ونسأل الله تعالى البعد عن الفواحش والدياسة وسيء الأخلاق وأخيرا أنتهز هذه الفرصة لأنبه الحكومة على ما يجري في طري بباء حيث يريد الشيء الرافضة من فتح باب من أبواب الفتنة فيجب على حكومة الحج منها حتى لا يخرج الأمر عن السيطرة اللهم أمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا واجعل, خلاف واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار alhamdulillahi rabbil alamin dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya haramta alfasha da munanan ɗabi'u ya hana bayinsa aikata dukkan zunubi kuma ya tsananta hukuba ga wanda ya aikata laifin zina ko luwaɗi Allah ta'ala yake li yajzi alladhina asa'u bima amilu Allah ta'ala zai yi sakayya ga waɗanda suka aikata mummuna bisa abin da suka aikata wa yajzi allazina ahsanu bil husna kuma zai yi takayya ga waɗanda suka kyautata aiki da kyakkyawa muna godiya ga Allah ta'ala muna roƙonsa tawfiki da shirya. muna neman tsarin Allah ta'ala daga taɗewa da aukawa cikin sabansa muna shaidawa babu abin bautawa da dacewa da tantanta sai Allah ta'ala shi kadai wanda ya hane mu da tuffantuwa da sufofin fasikai da waɗanda suke batattu muna shaidawa annabi Muhammad bawan Allah ne zababbe daga Allah wanda Allah ya aiko shi da shari'a da kuma wato shari'a wacce take ɗauke da gaya maɗaukakiya tsira da amincin Allah tabbata ga annabi Muhammad da alayensa tsarkaka da sahabbansa ma'abuta ta kawa da tsoron Allah da waɗanda suka bi hanyar su har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka yan uwa musulmi addinin musulunci addini ne na tsarki da tsarkaka shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta aikata dukkan alfasha na fili da na ɓoye domin alfasha tushe ne na samun rauni da lalacewar al'umma Allah ta'ala ya faɗa cikin alkur'ani ya ce kul inna ma hazama rabbi alfawahisha ma zahara minha ma batan ka gaya musu kadai abin da ubangiji na ya haramta shine alfasha wanda yake na fili da wanda yake na ɓoye mafi girman alfasha da muni shine alfasha ta aikata zina wannan laifi wanda yake mafi muni cikin dukkan laifuffuka yana aukar da bawa mai aikata cikin halaka yana wanzar da talauci da cututtuka a cikin al'umma yana saukar da fushin Allah ga mai aikata shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisi ingantacce yace ijtanibu as-sab'a al-mubiqat ya ku al'umma ku nisanci manya-manyan zunubai masu halakarwa guda bakwai a ciki sai ya ambaci zina zina laifi ne wanda yake aukar da bawa cikin halaka kamar yadda aka bayyana cewa zina yana aukar da bawa cikin halaka sannan kuma mai aikata zina yana wofinta daga imani ma'ana ana cire masa imani yayin da yake aikata wannan laifi a wannan lokacin kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana cewa dukkan wanda ine sanci wannan laifi to shine wanda imani ya tabbata gare shi kuma shine yake da sa'ada da rabo a wajen Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa cikin alkur'ani yace kada aflaha almu'minun lalle mummunai sun rabauta sai ya bayyana su wane ne mummunan waɗannan da suka rabauta sai yace allazina hum fi salatihim khashi'un waɗanda suke khushu'i a cikin sallar su wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun waɗanda suke kawar da kai ga barin allahu shine wargi da shirme wallazina hum lizakati fa'ilun waɗanda suke bayar da zakka sai yace wallazina hum li furujihim hafizun waɗanda suke kare farjin su gabarin sabawa Allah illa ala azwajihim sai kadai ga iyalansu matayensu aw ma malakat aymanuhum ko ainihin abinda da mutum su ya mallaka na kuyangi fa innahum ghairu malumin irin waɗannan ba ababan zargi bane faman ibtagha wara dhalik amma dukkan wani wanda ina biyan bukatarsa ko ma bayan abinda aka ambata guda biyu fa'ula'ika humul adun to waɗannan sun ƙetare iyakokin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace idza zana abdu idan bawa ya aikata zina kharaja da minhul iman za a ɗauke masa imaninsa baki ɗaya wa kana kadhulla ma'ana a ɗauke imanin ya zanto yana gefe kamar wata inuwa ta kauce gabarinsa fa idan kala minha in ya tuba ya dawo hanya raja ilaihi iman sai a dawo masa da imaninsa ƴan uwa musulmi babu wani abu da zai iya faruwa face akwai sababi gare shi sanin sababi shine tushen magani to menene sabubba da suke sanya yaduwar zina musamman a wannan zamani da muke rayuwa zina ta yadu a cikin al'umma ta zamo kamar wutar daji sai dai illa man sai wanda Allah ya tsare akwai sabubba waɗanda suka zanto su ne suka sanya yaduwar wannan mummunar alfashi a cikin mutane mai hankali shine wanda yake nazari don ya gane sabubban kuma ine sance su dan ya zauna lafiya kada ya auka cikin fushin ubangiji kada ya halaka ya fada cikin ukuba duniya da lahira cikin waɗannan sabubba abu na farko shine raunin imani da tsoron Allah duk yayin da imanin bawa yayi rauni tsoron Allah a zuciyarsa yayi rauni to ko shakka babu sai ya manta da abin da Allah ya hane shi sai ya manta da wa'idi da azabar narko da aka yi gargadi ga wanda ya aikata wannan laifi sai ya manta cewa uqubar zinafa fa tun a duniya take samun bawa kafin ma a je lahira sai ya kau da kai ga barin suna Allah cewa Allah yana ganin duk abin da ke aikata ya tabbata a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mai aikata laifin zina ba zai aikata laifin ba alhali yana mai imani sai yi watsi da imani sai imaninsa yi rauni matuƙa to shine yake aikata wannan laifi shi yasa ma Allah ya bayyana sifar bayin Allah na ƙwarai ibadun rahman daga ciki yake cewa wallazina la yad'una ma Allahi ilahan akhar irin waɗanda ba sa kiran wani Allah ba sa bautar wani Allah wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama illa bil haqq ba sa zubar da jini na wanda Allah ya haramta in ba da hakki ba wala yaznun kuma ba sa aikata zina wannan yana cikin sifofin bayin Allah ibadur rahman managarta abu na biyu cikin sabubba shine an-nazaratul muharrama yawan kallace kallace wanda yake na haram domin shi kallo wato samun ne min sihani iblis wato kibiya ce daga kibiyar da iblis yake amfani da ita wajen halakar da bayan Allah duk yayin da mutum ya kalli abin da Allah ya haramta to ko shakka babu zai iya zamowa sababi na ya aukar da shi cikin alfasha ko da kuwa ya yi bai yi nufin wannan kallo ba in ya gani ya kuma maimaita gani sai ya ɗarsu a cikin zuciyarsa Allah ya tsare kuma zai iya zama zamowa sababi na sabon Allah shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ce a gaya wa masu imani kullil mu'minina yaghuddu min absarihim Allah ta'ala ce a gaya masu imani su rintse idanunsu kar su kalli abin da Allah ya hana a kalla wa yahfazu furujahun su tsare farjin su barin aikata zina zalika azkalahum hakan shi yafi tsarki gare su inna Allah khabirun bima yasna'una Allah yace shi fa masani ne game da abin da bai suke ba. sannan Allah ta'ala ya nana ta yace wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna a gaya mummunai mata su rintse idanunsu su daina kallon abin da Allah ya hana kallo na alfasha wa yahfazna furujahun su tsare kansu ga barin aikata zina in ka duba wannan aya za ga Allah tabaraka ta'ala ya fara ambatan rintsa idanu kuma sai ya ce a tsare farji domin akwai alaka tsakanin guda biyu duk yayin da ido i gani to kuma zai ɗarsu a zuciya kuma wataƙila a motsa wajen aikata abin da Allah ya hana shi yasa Allah ya yi umarni da rintsa idanu a cikin sunna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi bayani game da wannan abin da aya ta ambata kamar yadda ya zo a sahih muslim daga abi huraira Allah ya kare yadda a gare shi Ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah ka taba ibn adam habbuhu min zina Allah ta'ala ya rubuta wa dan adam wanda zai aikata zina ya rubuta masa wannan ma'ana ya hukunta cewa zina ɗinnan nan ba wai akwai sabubba akwai hanyoyin da mutum yake kaiwa gare su shine ma'ana wannan hadisi inna Allah ka taba ibn adam hazzuhu min zina kowane ɗan adam akwai hanyoyin da yake aikata zina la mahalata kuma in da ya bi wannan hanya to ko shakka babu sai yayi wannan sai yace fal ainani tazniya idanuwa suna aikata zina wa zinahu nazar zinarsu shine kallo ma'ana mutum ya kalli abin da Allah ya hana to ya aikata wani nau'i na zina in ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda haka wajibi ne rinsa idanu ga barin abin da Allah ta'ala ya hana a kalla abin da yake na haram wanda ka iya kaiwa zuwa ga alfasha zuwa ga sabon Allah kamar yadda muka sani daga gani sai ya ɗarsu a zuciya masu hikima suna cewa wa mu'zamun nari min mustasghir sharari ai in ka ga wuta tana ci balbal daga kwayar ashana ce daga tsinkani yake kamawa kuma daga baya ya zamo ya wuce karfi saboda haka mafi yawan lokaci daga abubuwa ne wanda mutane suke sakaci da shi suna ganin ba komai bane daga nan kuma sai abin ya kai ga a wuce gona da iri ya auka cikin sabon Allah Imam al-Qurtubi Allah ya masa rahama yake cewa walakat kariha sha'biyu Imam Sha'bi ya ce abin ki ne abin ki ne an yudima ar-rajul an nazara ila ibnatihi aw ummihi aw ukhtihi mutum ya dimanci kallon yarsa ko mahaifiyarsa ko kuma yar uwarsa irin kallo wanda yake ba a yin wannan kallo ga mahazamai kallo wanda zai iya ɗarsar da wani a cikin zuciyarsa sai imam qurtubi yace wa zamanuhu eh, maliki ta wa zamanuhu khairu min zamanina imam qurtubi yake faɗa wannan magana a wancan zamani shekaru ɗaruruwa baya yake gargaɗi yarka yar uwarka kada ka dimanci kallanta musamman a yanayin da ake irin wannan hali da muke rayuwa yanzu na sanya tufafi wanda yake matsatse ko mai jan hankali wanda mafi yawan lokaci a gidaje za a ga mata suna shiga irin yadda suke so wani lokaci shiga ce wacce duk ko a cikin gida bai dace mace ta yi ba in ba a gaban mai gidanta ba in ba a gaban mijinta ba to kallon irin waɗannan zai iya sa wani abu ya ɗarsu a zuciyar mutum imamu sha'abi yake cewa makaru ne to ina gare mu a wannan zamani ko shakka babu bai dace ba a ƙure ido ga koda ƴar uwa ko da kuwa ya ce musamman in an yi irin wannan shiga ta cikin gida daga cikin sabubba da ke kai mutane zuwa ga aukawa cikin abin nan fahisha ta zina akwai Shi shine shigar mata da bayyanar da adansu a titina da bayyanar da adansu a ko'ina wadda Allah ya hana sannan kuma da tausasa murya a cikin magana da tausasa murya ga waɗanda suke mu'amala da su ba mazajensu ba ba 'yan uwansu ba muharramansu mace a wajen aiki mace a kasuwa mace a ko ina in dai ba a cikin gidanta da mai gidanta ko da in uwanta ba bai dace ta saki murya ba ta yi magana irin wanda zai aukar da wani abu a cikin zuciyar wanda yake yana da cuta a cikin zuciyarsa shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ja hankalin masu imani mata cewa su zauna a gidaje wa karna fi buyutikunna wala tabarrizna tabarruj al-jahiliyyah ula haka Allah ta'ala ya ku mata ku tabbata a cikin gidajenku kada ku fita in babu dalili kada ku fita in babu dalili musamman fita irin ta mutanen jahiliya da tabarruji ga mace ta sanya matsatsin kaya ko yarinya baliga ta sanya matsatsin kaya Ka ga irin tsinkin da ake yi ainihin duk irji a waje da kafada sannan kuma ɗan abin da aka yafa na mayafi ko kai baya iya rufewa amma sai a fitoci suna ana tafiya 'ya'yan musulmi ubanta yana gani uwarta tana gani yan uwanta tana gani babu wanda zai mata faɗa wannan sababi ne na yaɗuwar zina a cikin ainihin al'umma abu ne da yake wajibi a yi hani domin addininmu ya hana Allah ya hana irin wannan shiga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi tsinuwa ga matar da za ta fita ta sanya turare ta ado dan a ji kanshi dan a ga adanta yace wannan mazinaciya ce saboda haka wajibi ne ku hana 'ya'yanku shiga irin wannan su rika fita tana ba tare da su lullube jikinsu da hijabi na shari'a ba Manzan Allah sallallahu alaihi bal Allah tabaraka wa ta'ala ya hana mata yin zance irin wanda ka iya jefa wani abu a zuciyar wanda ake wa zance ainihin daga mata Allah ta'ala ce fala takhda'na bil qawli wannan zance wannan aya tana magana ne game da matan Manzan Allah sallallahu alaihi wa wa min babi aula matan musulmi su ne ya tantanci wannan aya su maimaita ta su dauki darasi a cikin ta Allah ta'ala ce fala takhda'na bil qawli kada ainihin ku karkata murya wajen magana fa yasma alladhi fi qalbihi marad wannan zai sanya mai cuta a zuciyarsa ya fara jin wani abu sai yace wa kulna qawlan ma'rufa in za ku yi magana ku mata da wanda yake ba muharrami ba da wanda yake ainihin ba miji ba ba dan uwan ku muharrami ba ku yi magana ma'rufiya irin maganar da ba za ta jefa ainihin riba da wani motsi ko kuma wani kaikayi a cikin zuciyar wanda ake magana da shi ba mata masu zuwa kasuwanni mata masu zuwa guraben da ake taruwa mata ma'aikata a ma'aikatu suna magana da abokan aiki yau da kullum kwana biyar a sati za ta je aiki kuma da ajinabiyai za ta zauna kaga sai an mata tarbiyya ta addini sai ta san hakkin cewa ga abin da addinin ta yi wajabta mata ta kiyaye mu'amala da dukkan wanda yake ba muharraminta bane kuma ta san irin maganar da za ta yi domin wannan kofa ce da shi ɗan ka iya shigowa domin ya jefa ainihin cuta a cikin zukatan waɗannan ya jefa ainihin sabubba na alfashi Allah ya tsare mu daga cikin sabubba da ke yada alfashi a cikin al'umma shine waƙe-waƙe da ake yadawa ana ambatan batsa a cikinsu da fina-finai da ake yin bayyana batsa a cikinsu ba wai iya na turawa ba hatta ma fina-finai na mutanenmu nan baƙaƙe da suke yi hausawa kuma musamman fina-finai na 'yan kudu da suke ba musulmi ba arna za ga fina su cike yake da batsa cike yake da tsiraici kuma mu musulmi mu muke sayan wannan a gidajenmu ko kuma mu sayi tasha ta DSTV ko makamantar irin wayannan mu dasa saboda za a yi kallo za a ga ganiyan fim fim na yan Ghana wanda ya fi kowanne tsiraici da fitsara yan Ghana duk mun sani masu kallace kallace duk sun san fim din ganiyan fim ya kuma na yan Nollywood na yan kudancin Najeriya tsiraici da batsa za a sai wannan ana biyan duk wata za ka biya subscription kuɗi za a biya domin me domin a sa dstv a sa wace tv a sa wace ba don kwamitin ana so a samu shi yasa za ga akan gidan mutum kwanuka iri iri da babba da matsakaici da ɗan kankani ɗaya yana kallon gabas ɗaya yana kallon yamma ɗaya yana kallon arewa ko ina a ce wannan kaza zai kamo wannan ba abin da ake kallo sai suna finai kuma kowane fim kamar yadda muka faɗa a satin da ya gabata rukunin fim shine a bayyana tsiraici wannan ka'ida ce duk fim ɗin da ba tsiraiti to ba fim bane a wajensu wannan rukuni ne cikin arkan na fim da ake aikatawa a wannan zamani babu wani fim da babu tsiraiti a ciki bal wanda ya fi muni za a nuna zina a fili kuma musulmi suke dasawa a gidajensu ‘ya'yansu da matan suke kallo saboda ba sa tsoron Allah sun manta umarnin da Allah ya ce a rinsa idanu kada a kalli abin da Allah ya hana haramun ne kallon irin waɗannan fina-finai duk wanda ikalla ya saba wa Allah ya saba faɗin Allah kullum mu'minina ya gudu min absarihim ya saba faɗin Allah kullum mu'minati ya gudu min absarihim bare kuma abin da yake cikin wayoyi na finan batsa na bayyana tsiraici wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba abin da za mu faɗi sai dai Allah ya mana afuwa wannan yana daga cikin mafi girman sababin da yake yada zinace zinace a cikin mutane maza da mata manya da ƙanana kuma da manufa aka yi haka sun yi ne da manufa domin yada batsa da alfata a cikin al'umma musamman al'ummar musulmi da gayya da gangan ake yi don me saboda ko ba kwaso duk yadda ka kai ga tsoron allanka da takawarka da ustazancinka sai ka kalli wannan abin ko ba ka sai dai in ba za ka kalli waya ba to saboda haka kallo na farko in an maka afuwa to na biyu ba a yi maka afuwa a kai ba duk abin da ka gani na batsa da alfasha kau da kanka kar ka koma kan wannan abin ka tuna Allah yana ganin ka kuma Allah zai maka hukunci zai tambaye ka za a tambaye ka wannan abin da kake kallo na yi bayani a satin da ya gabata cewa akwai kwantena kwantena da ake musamman girkewa domin ka ba da naira hamsin ko naira talatin a tura maka kilif na minti ɗaya minti biyu minti uku minti biyar na batsa suna nan a cikin unguwanninmu yadda ake sai da kwaya haka ake sai da batsa suna nan barkatai ga wanda ba zai downloading ba to in yaje sai a jefa masa iya abin da yake bukata kuɗi ne naira hamsin za ka bayar ko naira talatin za a jefa maka filin na batsa mafi karanci takan goma zuwa sha biyar ka ga batsa su kuma arna dama bukatar ta biya da Allah yake kar ka gani bukatar su ka gani kai kuma in baka yi tsoron Allah ba baka tana da Allah ba to kuma sai abin da Allah ya aikata kenan Allah ya tsare mu Allah ya kare mu Allah ya mana afuwa wajibi ne musulmi su kiyaye irin waɗannan abubuwa musamman ƴaƴa a rika kula da wayoyinsu mata group group da ake yi na WhatsApp da makamantansu a rika lura shin me ake yaɗawa a cikin waɗannan group group fina-finai da kuma clips na abubuwan da Allah ya haramta a gani suna nan suna yawo a cikin mutane banda fina-finai na yau da kullum da ake kallo yan uwana wannan kaɗan ne daga cikin abubuwan da suke masu yawa ba su da adadi wanda ake bi domin sai an yada batsa da zina da alfasha a cikin al'umma hatta ma abin da yake mafi muni shine luwaɗi suna nan ana yatsawa a cikin wayoyi da fina-finai shi nan babu adadi domin lalata ɗabi'u nan domin yanzu a duniya babu al'ummar da take kokarin tsarkake kanta sai al'ummar musulunci to su ma an wato turawa da kuma makiya musulunci sun tsaya sai sun ga sun lalata tarbiyyar 'ya'yan musulunci kuma duk mun san abin da yake faruwa a tsakanin matasa sai dai mu mutu addu'a Allah shirya Allah shirya mana matasa maza da mata kaɗan daga cikin sabubba na magance waɗannan musibu shine mutum kamar yadda ake cewa in an san cuta sai an san ta za a san mata magani in an gane cuta to nan kuma za a gane me ya kamata a yi maganin wannan cuta to mun san sabubban da ke yaɗa irin wannan musiba a cikin mutane sai mu koma cikin nassoshi na alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan mu nemo magani na waɗannan musibu da ke yaduwa cikin al'umma na ainihin zunubai iri-iri musamman alfasha ta zina mu sani cewa Allah ta'ala a karan farko cewa yayi wala taqrabu zina bai ce ba wala taznu kar ku yi zina bai ce haka ba kada ku je kusa da duk wani sababi da ka iya aukar da ku cikin zina wala taqrabu zina sai ce innahu kana fahishatan wa sa'a sabila domin zina alfasha ce mummuna kuma farki ne wanda ya muni a wannan aya cewa aka yi kada mu je kusa da ita wala takrabu aka ce domin duk wani sababi da ka iya kai ka ga wannan shi aka hana kar ma ka je kusa da sababin bari har ya aukar da kai cikin wannan laifi kuma cikin sabubban da ka iya sanya bawa ine sanci wannan laifi ne muni abu na farko shine jin tsoron Allah da tuna cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana kallon duk abin da bawa yake shine murakaba ka riƙa tuna Allah ina ganin ka cikin duk inda kake ba ka buya ga barin ganin Allah duk abin da kai Allah ya sani ko mala'iku sun rubuta kuma za a tsaye da kai a gaban Allah a tambaye ka a gobe kiyama duk wanda ya inganta imaninsa ya tuna tsayuwarsa a gaban Allah ya tuna hukumar da aka ambata ta mazinata da masifar da za ta iya samu su tun a duniya kafin kiyama wannan insha Allah zai iya zama wa sababi na ya nisanci wannan laifi mai muni Allah tabaraka wa ta'ala yana bayyana masu imani cewa diyayen da shedan yayi kokarin hilata su suna tuna Allah kuma suna kaucewa hanyar shedan innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru masu takawa idan shedan ya shafe su yayi kokarin dilmiyar da su suna tuna Allah suna tuna Allah fa idza hum mubsirun sai kaga sun dawo kan hanya sai kaga sun dawo kan hanya sai su bar abin da shedan yake kokarin jefa su a cikin halaka saboda haka mu nisanci dukkan wani abin da ka iya aukar da mu cikin irin wannan laifi mai muni kuma mu rika tuna Allah a dukkan motsin in mun shiga ɗaki mun shiga cikin mayafi mun ɓoye mu sani Allah yana ganin mu ba za mu ɓoye ga Allah ba duk abin da muke ana rubutawa kuma za a tsaye da mu domin mu ba da bayani akan wannan Allah ya buga mana babban misali mafi kyawu dangane da bawan Allah annabin Allah mai daraja Yusuf alaihi salam lokacin da isa mu kansa a cikin sababi sai yace ne kala ma'adallah haka ya faɗa yace Allah ya tsare Allah ya tsare ma'adallah Allah ka tsare mu daga wannan mummunan laifi sai yace innahu rabbi ahsana maswaya ubangiji na da ya kyautata mata, ya bani lafiya ya bani hankali ya yi mun rabo da imani kuma in saba masa innahu rabbi ahsana maswaya ya tuna da Allah yace Allah yana gani na duk abin da Allah ya yi min na kyautawa yanzu in saba masa sai yace ba zan yi ba kuma yace innahu la yuflihu zalimun ka gani ko sai yace kuma na san lallai azzalimai wallahi ba za su rabauta ba wanda ya aikata wannan laifi yana cikin azzalimai innahu la yuflihu zalimun haka yace azzalimai ba za su rabauta ba sai waye za su rabauta su ne masu imani kad aflaha almu'minuna والذين هم لفروجهم hafizuna illa ala azwajihin aw ma malakat aymanuhum sai ce fa innahum ghairu malumina kaga anan sai ce innahu la yuflihu zalimun azzalimai ba za su rabauta ba su waye za su rabauta su ne masu imani waɗanda suke tsare kansu ga sabon Allah daga cikin hanyoyin da za su tsare mu ga barin aukawa cikin wannan masifa shine wajabtawa matan mu sanya tufafi wanda yake mai sutura wanda yake karama ce da girmamawa ga mata musulunci yi musu domin Allah cewa yi bayan ya ce sai sutura sai ya ce zalika ajina an yi rafna fala uzaina sanya sutura shi ya fi dacewa ga mata a san suna da mutunci wani lalatacce ba zai nufi su da mugunya ba zalika ajina an yi rafna falayi uzaina a yi shiga ta musulunci mace ta yi sutura ta sanya hijabi ta yi shiga ta musulunci Allah ya ce yin hakan zai sa a san cewa masu mutunci ne su masu daraja waɗanda suka tsare kansu gabanin sabon Allah fala zaina wani lalatacce ba zai nufe su da aziya da cuta ba saboda haka a rika umartar 'ya'ya da mata da 'yan uwa su sanya tufafi na shari'a kada a kyale suna fita da kaya matsatsu ta dan yafa wani abu a kafadar su wanda ba la yusmin wala yughni min jubi ya komai ba suna tafiya ana kallon su a ce tana 'ya'yan musulmi wannan abin kunya yayyawa yarka yarka ta fito ta ta balaga tsirara kana gani kai tanka wallahi kayi asara yarka ta balaga ana ganin ƙirjinta da bayanta da jikinta wani irin da yusi ne kai mara kishi matarka ba za ka ce ta sutura ba ta sa jambaki ta sa wane ne ta fita waje ana kallanta bayan Allah ya hana wallahi wadai da wannan fita tur da wannan ɗabi'a kuma ka taɓe kayi asara ka ka saba wa umarnin manzon Allah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yi sai Allah ya tambaye ka saboda haka Allah yake yace ya gaya wa manzon Allah ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika manzon Allah aka fara gaya wa ya gaya wa matansa da ƴaƴansa sannan aka ce wa nisa'il mu'minina yuznina alayna alayhinna min jalabibihin su sanya tufafi su lallabe jikinsu haka Allah yake amma 'ya'yan musulmi yau za a ga irin tufafin da suke sanya suna tafiya a ci suna tsirara wannan sababi ne na yaƙa alfashi a cikin mutane daga cikin sababba na maganin wannan musiba akwai ladabtuwa da ladabin da Allah ya ladabtar da mu na rintse idanu mun karanta ayar da Allah ya ce a gaya mu ne su rintse idanu maza da mata Allah sai ce zalika azka lahum shine mafi tsarki gare su rintse ido ya fi maka tsarki a zuciyarka sakin ido kuma da kallace kallace masiba ce cuta ce a cikin zuciya saboda haka wajibi ne rintsi idanu ga barin kallace-kallacen banza da wafi da muke kallo yau da kullum a cikin wayoyi a cikin finafinai a talabijin haramun ne ba daidai ba ne in kai kuma ka jira gamuwarka da Allah an rubuta kuma Allah zai tambaye ka sai dai in kana mutu lahira to ai ba za ka mutu mutuwa ba ka bari ka mutu ka gani in ba za ka daina ba za ka ga irin hukuncin da Allah zai tsaye da ka ai mun karanta a hadisi sannan da jiye-jiyen kiɗe-kiɗen banza da wofi marasa amfani da kuɗin ka zaka saya ka riƙa sawa ba abin da ake yaɗawa sai batsa kalmomi na batsa soyayya soyayya soyayya abin da ba shi da amfani ana faɗan kalmomi na batsa bal ma yanzu zamani ya yi muni da har manyan mutane irin wannan abin da batsa suke yi a waya suna yaɗawa a cikin mutane mun yi magana in ba kuma ta ba a wata hudu ba akan wannan manhaja ta tiktok irin yadda ake yi an na gaya muku an yi hira da wata naji da kunne na tana cewa ai da na fito na yi rawa ne kaza na samu wata samari haka take cewa ta nuna tsaraiki akwai kuma lalatattu ta, dama ai Allah ya faɗa azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik sai ce wa hurri madalika alal mu'minin mai imani ne zai auri wannan badalallin mata kina fitowa a tiktok kina nuna jikin ki kina fusata ubangiji tsinuwar Allah tana tabbata a kanka kike tamani zaki alheri wallahi ba za ki alheri ba har abada mu tsare kanmu da 'ya'yanmu daga irin waɗannan manhajoji munana da suke yaɗa barna kuma ba iya wannan ba suna nan barkatai kana sanya manhaja za ka ga ba abin da za a nuno maka sai mata tsirara suna rawa iya abin da ake yi kenan don a shagaltar da kai da wannan baka yi zikiri ba baka yi salati ba baka bauta wa Allah ba amma ka tsige awanni kana kallace kallacen banza da wasu Allah ka tsare mu Allah kai mana afuwa wajibi ne mu kiyaye kanmu gaba da yin waɗannan abubuwa mun karanta cewa manzon Allah ya faɗa idanu yana zina shine kallon abin da Allah ya hana kunnuwa suna zina shine jin abin da Allah ya hana hannaye suna zina shine taba inda Allah ya hana a taba daga cikin sabubba na nisantar wannan musiba shine nisantar halwa keɓancewa tsakanin namiji da mace wanda yake ba muharramin ta bane Allah ya hana wannan shi yasa ma ya bada doka yace wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab wannan aya tana magana ne akan matan Annabi sallallahu alaihi wasallam mafiya tsarki a cikin mutane amma su ma aka ce in an je gidan Annabi kar a kutsa kai a shiga a tsaya a wara'a hijab a yi sallama a ce a miƙo abu kaza a gidan ma'aikin Allah to ina ga gidajenmu aka ce a tambayi mata min wara'i hijab to yau muna da wani wara'i hijab ne gidajenmu abin da ake nufi shine mace kar ta cuɗanya da waɗanda suke ba muharramanta bane babu dalili a musulunci shi yasa daga cikin mafi girman musiba aikin da mata suke yi a ofisoshi a keɓance da maza shekara da shekaru mace kai ko wani irin wani irin mala'ika ne za a zaunar da shi da mace iyaki da ita shekarar shekaru a ce ba abin da zai yi tunani a kai yana kallo tana kai kawo dole ne a yi ɗau mataki ga waɗanda suke aiki a tabbatar cewa ba a yi halwa ba tsakanin ma'aikaci da ma'aikaci a ofis ko a wajen wani aiki ko da ina ne ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kada wani namiji ya keɓanta da wata mace in ko ya keɓanta to shaidan shine na ukun haka manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam babu inda wani zai ke keɓanta da wata face shaidan sai ya zanto shine na uku yana zuwa ko kasan abin da zai yada a wajen shi yasa ma manzo Allah ya gargadi musamman ga mutanen da ka shiga gidajen yayyansu da kannansu da makamantan wannan yace iyyakum wadkhulu ala nisa ku kiyaye shiga gidajen mata ya ku maza ku kiyaye shiga gidajen mutane dan me karka je gida mace tana sutura ta gida ko ta yi ɗaurin kirji ta zauna a gida ka rika shigan musu gidaje alhali kai kanin miji ne ko kai dan uwan miji ne ko wani abu mai kama da haka sai wani ya ce ya rasulullah ara'aita alhamu yace to dan uwan miji fa in zai shiga bukata ta kama sai ce alhamu almaut ai mutuwa kenan mutuwa kenan ba abinda ba zai iya faruwa ba a wannan lokaci aka hana kada a rika shiga gidaje sai da dalili sai an yi sallama sai an yi istizan sannan mata su rika sanya sutura ko da a cikin gida ne inda za a shigo wacce take ta shari'a inda ba ɗa ba ko mahaifi ko ɗan uwa maharrami ba ko da wannan ne ai ba za ta yi shiga wacce take kamar yadda aka ambata wacce take tana iya jan hankali ba shi yana daga cikin fasadin da yake faruwa a gidaje mata su rika shiga irin ta wadda bai dace ayi kowa ba sai miji alhali ƴaƴan mai gidan suna nan balagaggu suna kai kawa a gidan alhali ƴaƴan wasu makota da makamantan wannan ana ta shiga ana fita ta sanya tana ganin tana cikin gida alhali ga maza na shiga matasa wanda suke balagaggu suna kai kawa a gidajen haramun ne wannan ba daidai bane dole ta sitirce jikinta haka nan a nesanci ikhtilaf cuɗanya tsakanin maza da mata ko a masallaci ne kuwa ko a ina ne maza suna gefe maza na gefe mata na gefe haka manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam in ana so a zauna lafiya sannan daga cikin sabubba na tsare kai daga auka cikin zina matasa waɗanda suke Allah ya ba su ikon aure su yi aure a taimake su yi aure in dai suna da sana'a za su iya rike mata a ba a yi musu aure maza da mata don a zauna lafiya shi yasa manzo Allah ya kira matasa sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'shar shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj duk wanda zai iya rike mata yi aure shine tsari kuma yanzu musibar da ke faruwa ba irin wannan bane ba abin da ke faruwa sai mutum ya rike waya ya ta na'i yana zubar da mani bai aure ba ko wataƙila yana dama yin auren ya ƙi yayi sai ya gina gida sai ya sai mota sai ya yi kaza sai ya yi kaza jarinsa bai kai kaza ba amma ai zai zina zina da ka iya rusa jarin har abada ba zai albarka ba a yi aure in dai za a iya rike matar shine salama matasa wanda bai da iko Allah yace ya kame wal yasta'fifu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadli wanda bai da iko aure da tsoron Allah inji Allah ta'ala ya kame har kuma ya roki Allah Allah ya bashi arziki ya aure sannan daga cikin sabubba shine ladabtuwa da ladabin istizani wanda yanzu da yawa musulmi sun manta da wannan bal ma sun jahilci wannan hukuncin shari'a Allah ya faɗa cikin alkur'ani yake cewa a gaya wa masu imani ya ayyuhal ladina amanu li yasta'zinkum alladina malakat aymanukum alladina lam yablughu al-hulma minkum thalatha marratin yaran da basu balaga ba su aka ce su nemi izini a lokuta guda uku alladina lam yablughu al aka ce ba manya balaga ba a'a kanana waɗanda basu kai ga balaga ba su nemi izini ina ga wanda yake ya balaga a gidajen iyayensu wasu da ubansu haka Allah ya faɗa cikin alqur'ani su nemi izini in za su shiga musamman a lokuta guda uku bayan sallar alfajir da lokacin kailula da azar da bayan isha'i lokacin da mai gida ya dawo gida ya zauna isa tufafi na sakewa a gidaje yaron da bai balaga ba aka ce a koya masa istizani yanzu balagagun masana istizani ne in zai shiga sai a gidan mu ne to gidan ku Allah ne yace karka shiga sai ka nemi izini kai sallama ka jira a ce waye ka ce ai wane ne a ce bismillah shigo ko kuma dakata a kinsa. haka shari'a ta ce yanzu wa ya san wannan ma a cikin musulmi wa yake yi wa yake ɗabbakawa sannan ne santar zama dabar lalatattu waɗanda suke ba su da aiki sai magana akan zina da mata akwai waɗanda suke wannan halinsu ne wasu mutane ba su da aiki ban da hiran mata yar gidan wane yar gidan wance a cikin unguwanni akwai dabobi akwai guraben zaman matasa da wasu mutane manya ne duk matar da ta wuce matar wane sun santa saboda bala'in kallo da kurawa matan mutane ido da 'ya'yansu sun gane matar kowa gidan wane yar gidan wane ne yar gidan wance matar wane ne duk sun gane su dama kai ma baka ma yar ta tsira ba da matarka su kuma lalatattun suna nan suna kallon su saboda haka sun karance kowace mata da irin yadda take kar ka zauna irin wajen waɗannan mutane lalatattu ba su da amfani saboda wannan da'i ne na zina abu ne da yake sanya sai zamo sababi na yaduwar alfashi a cikin mutane sannan hukuma ta ɗau mataki musamman hizba game da irin waɗanda suke sai da magunguna a cikin al'umma a al'adar bahaushe ta yau wanda ban san inda ya gado ta ba har karfe goma sha biyun dare zaka ji motoci suna yawo suna sai da maganin karfin maza maganin kaza suna faɗa maganganu na fitsara maganganu nuna na alfasha amma ana kallon su ai ya kamata wayannan mutane a yi musu hukuncin fursuna amma har yanzu ba a daina ba an ce an hana amma har yanzu suna yawo da motoci suna faɗa kalmomi na batsa cikin ayan musulmi har ma ya zama jiki har an haddace za ka yi mamaki ka tarda mutum ka ji shi yau anan in kai tafiya kilomita goma sha biyar ka ji shi a can ba yi da aiki sai yawo da ƙarya da yaɗa batsa a cikin mutane wajibi ne a hana kuma Allah ya tsine waɗanda suke yaɗa alfasha gaba da cikin mutane innal ladina yuhibbuna an tashi alfahisha fil ladina amanu lahum azabun alimun fi dunya wal akhirah Allah yace sai yayi musu azaba mai radadi duniya da lahira suna yada alfasha cikin mutane da bada kalmomi na ba abin da suke sai bada sannan kamar yadda muka bayyana kiyaye sutura wajen iyaye a gidaje ke matar gida dan kina cikin gida baya nufin kina da yancin sa abin da kika ga dama muddin mai gidanki yana da 'ya'ya balagagu ke ma kina da 'ya'ya balagagu maza da mata suna kallon su tare ke kina kai kawo ki hakuri sai in zaki shiga wajen mai gidanki ki shiga da yake so amma a tsakar gida kar ki shiga matsatsin kaya suna kallon ki 'ya'yanki da 'ya'yan mai gidanki da yaran makota da ke shigowa sannan mazaje akwai ɗabi'a munana da manyan mutane suke yi kaga mutum a cikin gida ya sa gajeren wando kuma gajeren wandan ma ba tirikota ba a dagagge zuwa cinye can sama ga 'ya'yansa suna gidan ya sa yan shara ya sa abin nan babbar riga ga gefe duk ana ganin sa kaga mutum ina yawo a cikin gida baya ganin yana da 'ya'ya maza da mata balagagu a gidan suna kallon shi yana kai kawo haba wani irin abin kunya ne haka musulunci yace ayi ba ku san haramun bane wannan 'ya'yanka suna ganin al'aurarka kana kai kawo a cikin gida ka sa gajeren wando ba da ma tirikota wanda yake mai dan sitara ba ka sa ya shara ana ganin duk jikinka ko kuma irin mutanen da suke zuwa motsa jiki manyan mutane ka ga ya sa tufafin sportswear kana ganin abin nan al'aurarsa kuma a cikin 'ya'yansa a cikin gidaje mu musulmi ai muna da muna da abin nan ka sa kaya ne sutura mana dan kawai zaka motsa jiki sai ka sa kaya matsatsu musamman mutum da yake da jiki ana kallon yanayin jikinka a cikin gida ya'yanka suna gani balagaggu daidai ne ba daidai bane ‘ya'yanmu da muke kaiwa makarantun boko ana ba su sportswear irin kayan abin nan kayan wasanni shi ma ba daidai ba ne a sa musu kaya cara-cara musamman ‘yan mata sun fara girma suna junior ko senior ko ma tana aji hudu ko biyar a firamare ta fara girma a sa mata kayan da ake iya ganin jikinta babu hijabi wai za ta yi motsa jiki ‘ya'yan musulmi ne bai kamata ka bar ‘ya'yanka suna sa irin wannan kaya ba in za ta sa ta sa a ɗinka mata hijabi zuwa gwiwa ta yi wasan a haka me zai hana ta yi wasan da wannan amma a bar ta tsirara ta ta sports wear ana ganin jikinta baki ɗaya tun daga nan ake koya fitsarin nan dole ne musulmi ku hana 'ya'yanku sanya irin wannan tufafi in za a yi sai an yi sai an yi abin nan an sa hijabi zuwa gwiwa ta sa sports wear ta sa hijabi ka ce ni ƴata haka za ta yi za ta yi abin nan in ba haka ba kuma sai in cire in kai wata makarantar duk wannan sabubba ne da ke sa 'ya'yan musulmi su tashi su rena tsiraiki don sun saba gani kuma haramun ne muna roƙon Allah ya tsare mu da zuriya baki ɗaya dukkan musulmi baki ɗaya daga alfasha Allah ka kare mu baki ɗaya daga maƙiyan mu da suke yaɗa wannan mummunan ɗabi'a a cikin mu Allah ka sanya tsoronka a cikin zukatan mu ne sai duk abin da zai aukar da mu cikin ka ya ubangiji a ƙarshe ina da sako da zan kammala wannan hudu da shi shine abin da yake faruwa a unguwar Dorayi babba tsakanin masallatai guda biyu akwai masallacin alhassan ibn ali da kuma masallacin dan sare da ke can tsorai babba a tsakankanin wannan aka samu yan shi'a suka yi ƙoƙarin gina wani waje na taro mutanen unguwa suka ce ba su yarda ba aka tafi wajen yan sanda wannan kes ɗin ya dade ana kai kawo a ƙarshe aka yi hukuncin cewa ba a yarda hukuma ta ce ba ta yarda a gina wannan wajen taro ba saboda haka dole yan shi'an nan su sai da wannan waje suka ƙi saidawa suka tsula masa kuɗi ta yadda babu wanda zai sai iya wannan waje da wannan kuɗin sannan suka dinga tara matasa da baki a wannan unguwa mutanen unguwa suka ce ba su yadda ba har ya haifar da hatsaniya kwanakin bayan ba ku manta ba har an ƙona motoci an yi abubuwa marasa daɗi a wannan waje to yan shi'a sai rantsi da Allah cewa ba za su daina abin da suke a wannan waje ba a yanzu da nake muku magana a yau juma'a din nan sun yi taro a wannan area a jiya da kwanakin nan duka suna taro a wannan unguwa mutanen unguwa sun ce ba su yarda ba har ɗaya daga cikin su yake barazana ga liman da mai unguwa cewa sai sun ga bayan su aka kai shi ainihin wato wajen yan sanda su ma yan shi'a suka yi gayya suka je can wajen yan sanda inda a ƙarshe bayan an sako shi shi ma suka yi implicating wasu mutane guda uku a cikin unguwa na ƙungiyar unguwa aka tsare su su ma da nufin cewa ƙarerayi irin nasu faɗi wannan faɗi wannan almuhim abin da yake faruwa shine wannan fitina tana so ta wuce kima saboda in a su suna da al'ada ta gayyato mutane daga ko ko'ina su taru a inda ake abin nan to kar ku manta hukuma cewa kowa ma yana da mutanensa idan za su iya tara mutane wasu ma suna iya tara mutane mun ga abin da ya faru kwanakin bayan na hatsaniya a wajen har ya kai ga an yi wasu rauni an yi abubuwa marasa daɗi dole ne hukuma ta ɗau mataki a dakatar da wannan al'amari mutanen unguwa sun ce ba su yadda da taron da ake a wajen ba akwai makabarta a wannan waje sun binne ga wasu guda ɗaya yan shi'a wani wanda aka kashe musu a wani waje sun je suna shiga makabarta maza da mata suna wasu bukukuwa suna zuba fulawa mutanen unguwa suka ce ba mu yadda a makabartanmu a zo a yi mana biki a yi mana abin nan da mata da maza ba shi ma ya haifar da hatsaniya kwanakin baya kuma har yanzu abin nan ba a daina ba a yanzu da nake magana ya juma'an nan kafin in taho a wannan waje akwai rashin zaman lafiya kuma abin takaici shine hukuma sai ta bari a yi ta irin wayannan abubuwa sai kai mamaki kuma ta sani an je an kai complaint dan me hukuma ba za ta shiga ta dakatar da wannan al'amari ba to muna sake nana ta hukuma ta irin wayannan abubuwa da ke faruwa tun da tan ba daidai bane a kyale musamman a yanayi na yanzu na rashin zaman lafiya ana buƙatar zaman lafiya a cikin al'umma duk matakin da za a zaunar da al'umma lafiya dole a ɗauke shi kuma muna sanar da hukuma idan yan shi'a za su gayyato mutane daga ko ina a zo a yi gayya a waje kowa ma yana da jama'ar da shi ma zai gayyato kuma in an yi gayya an yi gayya kusan me zai faru abin ba zai yi daɗi ba wajibi ne a dakatar da su daga abin da suke aikatawa wajibi ne a zauna lafiya a kyale al'umma musamman a yanayin yau su ji da halin da suke ciki na kuncin rayuwa amma ba daidai ba ne a kyale wa'annan mutanen abin mamaki an kai wajen hukuma ba yanzu ba ba an je ba adadi amma wallahi har yanzu abin nan sun yi saboda su sai ka rasa wani gata suke da shi ne a cikin al'umma da za ta yi abin da suke so a kyale su hukuma ta ɗau mataki na gaggawa domin kawo zaman lafiya a wannan unguwa in ba haka ba kuma kaga ban san abin da zai kai ya kawo ba in dai aka ci gaba da wannan hatsaniya ba a san inda abin zai kai ba wajibi ne hukuma muna nanatawa ta ɗau mataki na gaggawa a ɗorayi babba al'ummar wajen suna buƙatar zaman lafiya الله تعالى يزونا بك سم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر المؤمنين يا رب العالمين اللهم انصر عبادك الموحدين ya hayyu ya qayyum ya Allah ka ba mu zaman lafiya a kasar mu Allah ka ba mu shugabanni masu tsoron Allah Allah ka ba mu shugabanni waɗanda za su kare hakkin mu za su kare addinin mu za su zauna da mu lafiya ya Allah ka yaya mana dukkan kunci Allah ka yalwata mana cikin arzikin mu Allah ta'ala ka ba mu kwanciyar hankali a kasar mu ƴan uwan musulmi da suke cikin damuwa a kowane Allah ka yaye mutu? Allah ka zauna da su lafiya Allah ka shirya mana matasa ka shirya mana maza da mata Allah ka shirya mana halayen mu da ɗabi'un mu Allah ka ba mu ikon tuba Allah ka yafe mana kurakuran mu Allah ka ji kan magabatan سلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله